لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم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 'yan uwa masu kallon mu a ko'ina ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara godiya ga allah ta baraka wata ala mai girma da ɗaukaka wadda ya sada mu a wannan lokaci mai tarin albarka muna tare da wannan gidan talabijin mai girma alwisal za mu yi bayani ne in allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yadda akan alwala walbara wannan mudu'i yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar musulmi kuma akwai bukata kwarai da gaske musulmi ya nutsu ya fahimci wannan maudu'i na alwala walbara maudu'i ne wadda ya shafi wato ainihin aƙida itikadin musulmi wato ƙudurinsa na zuci kuma kana iya fahimtansa cikin ayyuka na yau da kullum na musulmi bisa irin fahimtar da yake wannan maudu'i na alwala walbara Allah tabaraka wa ta'ala ya turo annabawa ɗaya bayan ɗaya masu yawan gaske ba don komai ba illa don a tabbatar da cewa an sanar da bayan allah tabaraka wa ta'ala matsayin allah wajen shi ne kaɗai ya cancanci a bauta masa ba waninsa ba shi sa kalma ta la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginshiki ne a bayanin wala walbara kuma duk wani annabi ya bayyana matsayin Allah tabaraka wa ta'ala da cancantan da yake da shi hasali babu ma wani wanda yake da cancanta na abota masa idan ba Allah ba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut Hakika mun tada a kowace al'umma manzo domin ya gaya wa mutane cewa a bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma a nisanci dagutu. wannan ita ce tafiyan kowane annabi daga cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala hasali Allah tabaraka wa ta'ala ke ba mu misali da annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana bainakum al-adawatu wal bughdha abadan hatta tu'minu billah wahda Allah tabaraka wa ta'ala ce akwai misali cikakken misali misali abin koyi misali mai kyau misali mai tsari misali mai tsafta a rayuwar annabi ibrahim AS da wa'anda suke a tare da shi yayin da suka gaya wa jama'ansu kaga liƙaumihim jama'an su ne wani lokaci ma uwa ɗaya uba ɗaya wani lokaci uba wani lokaci uwa wani lokaci ƙani wani lokaci sirki wani lokaci wa wani lokaci aboki ƙaumihim ba baki ne ba Ina bur'a omin mata mimma na min duniya. dole ne musulmi ya yi iyaka irin wadda Allah ta baraka wata Ala ya yi mashi domin idan baka yi iyaka ba idan Allah ta'ala ya yi iyaka to babu shakka kai ma ka wuce iyaka ba mu ba ku da abin da kuke bautawa musulmi ba zai taɓa yadda ya bauta gunki ba musulmi ya guji bautan gunki shi yasa ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba mu ba ku a wannan shi yasa shi musulmin kwarai akwai abin da zai gaya wa wadda ba musulmi ba cikin fahimta ni wannan abu ba na yinsa amma shi yana iya kayansa kamar yadda shi ma akwai abin da shi zai yi kai ba za ka yi shi ba akwai kuma abin da za ku yi tarayya tare da shi abin da kuke bautawa mu ba za mu bauta lakum dinukum waliyad kuna da addinin ku muna da namu ai babu faɗa amma da zaran ka ji an ce alwala wal bara musulmi ma ba wadda ba musulmi ba sai ga cewa a a yan tsananin addini ne a yan kawo tashin hankali ne a yan jihadi ne yan tirsasa wa mutane addini ne karfi da yaji a ba haka abin yake ko kaɗan ai tun musulunci ya riga ce la fi din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله babu dole cikin addini wadda ka gamsu da shi sai kai ni na gamsu zamanto musulmi kai ka gamsu ka zamanto musulmi ita ta gamsu to shi kenan sai mu tsaya akan musulunci wanda kuma ya ce bai gamsu ba shi ma sai ya yi nasa to wannan shi ya sa wannan mawdu'in na walawal bara yake da muhimmanci kuma akwai bukatar mutane su fahimta musamman musulmai ina aka ce wannan dan Najeriya ne ko dan Ghana ko dan Chadi ko dan Uganda ko dan Saudiya ko dan America da zaran an faɗi wannan to akwai waɗansu haƙoƙa misali barin ɗauko Najeriya zaka ce kai dan Najeriya ne to akwai wasu haƙoƙa wanda Najeriya za ta baka ba kuma za ta ba dan Chad ba ba za ta ba dan Saudiya ba saboda ka'ida ce na wannan kasan kai dan kasa ga abin da ka cancanta baka daga ciki za a baka passport ba za a ba dan Chad ba shi ma mutum ne shi yasa mu a musulunci akwai wasu ka'idodi in kai danta ne dan musulunci ne kai to akwai wasu ka'idodi ai ba wai dan an baka fasfo a Najeriya ba ba dan Chad ba ana faɗa da shi ne a'a ai ba haka bane ka'ida ce na wannan kasar wanda ita ma wata kasa tana da nata ka'idodin saboda haka a musulunci akwai ka'idodi in dai kai musulmi ne to wayannan ka'idodin kamar yadda aka ce maka za a baka fasfo ba kuma za a ba dan wata kasa ba ko ba wai ana faɗa ne da shi ba ko ba ana kyamansa ba ko ba ana so a zalunce shi ba ne ko ba ana adawa da shi ba a'a illa ka'ida ce ta wannan kasar ita ke da hakkin ta ba ma ɗan ƙasanta to haka mu a musulunci yake muna da wasu ka'idodi wanda da kaji shi za ka fahimci cewa a ah, wannan abin ashe akwai tsari ba na a yi ta kashe-kashe ba ba na a yi ta tsangwama ba ba na a yi ta kaza ba illa dai waɗannan ka'idodin dole ka tsare su shi sa Allah ta'ala ya ce ai abin koyi yana ga annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce ba zai bautawa abin da suke bautawa kuma ya wa duk abin da suke bautawa kuma kiyayya akan wannan abin bautan ta tabbata har abada sai dai su ma idan sun shigo kamar yadda ba za a baka passport ba sai ka zama dan najeriya ko dai an haife ka a wajen kakanni ga kakanni ko kuma a ka tsallako daga abin nan wata kasa ka rubutu an baka izini ka zama dan najeriya amma mutane ba sa fahimtar wannan abu sai ka samu shi musulmi karan kansa kansa ya daure shi yasa wannan kalima ta la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu malamai suka yi bayani suka ce a cikin wannan kalima akwai na nafiyin wa isbat akwai abin da take korewa wannan kalmar akwai abin da take tabbatarwa wadda in ka ɗauko zai baka wato takaitaccen ma'anan alwala walbara in ka ce la illallah nan da ka ce la to babu wani abu wanda ya cancanci abota masa la ma'abu da bil haqq illallah babu abin da ya cancanci abota masa in ba Allah ba ko da an samu ana bauta ma wani abin ba Allah ba to wannan abin bai cancanta ba idan ka samu wani ya durkusa wa gunki yana bauta masa kaga ya zama bauta ko to wannan gunkin bai cancanta ba shine ma'anan ya kore illallah sai ya tabbatar cewa shi Allah kadai ba waninsa ba shi ya cancanci abota masa mu shi ne ƙa'idan mu a musulunci duk kuma musulmi dole ya da wannan idan kai ba musulmi bane ba dole bane amma duk musulmi ya zama dole shi yasa malamai suka ce wannan kalman ta kunshi alwala walbara idan ka ɗauko ɓangaren alwala kamar yadda shi shekul islam ibn taimiya ya yi bayani ya ce wannan kalima akwai alwala lillahi walidinihi walikitabihi walisunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam walilmu'minin wannan kalima ta wala' ta so ta jibanta ta taimakawa ta ‘yan’wantaka saboda musulunci ya ce ta ƙunshi wa'in abubuwan guda biyar ka so Allah ta baraka wa ta'ala ka san girman Allah ta baraka wa ta'ala ka ba mu Allah girmansa da matsayinsa kai bawa ne shi halice ka walidinihi wannan addinin na musuluncin ba ka da wani ba shi ba in ka yadda da shi inna dina inda lahi al-islam mu a musulunci addini a wajen Allah ta baraka wata al-islam wanda shine annabi adam alayhi salatu yi yayi shi shine annabi nuhu yayi shi shine annabi salih yayi shi shine annabi ibrahim yayi shi shine annabi musa yayi shi shine annabi isa yayi shi shine dukkan annabawa suka yi walaqad auhaina ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa atina dauda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum wa kallama allah musa taklima wa rusulan mubashirina wa munzirin zuwa karshin aya mu muke da wannan a musulunci cewa dukkanin annabawan nan kaf namu ne muna son su muna girmama su muna ɗaukaka su ba ma yin wani abu da zai saba ma karantarwansu na tauhidi na tauhidi sa'an nan da littafin Allah shine alkur'ani duk littattafan nan da aka bayar wadda suka baci alkur'ani mun yarda da su mun yarda da attaura mun yarda da linjila duk mun yarda da su kuma mun yarda da alkur'ani kuma za mu bi alkur'ani yana cikin abin da ake cewa wannan alwala' kana kana san alkur'ani kana girma alkur'ani kana bin alkur'ani sa'annan sunnan manzon Allah sallam domin shi aka turo ya fassara mana alkur'ani nan kuma kana son mu'minai waɗanda su ma sun yarda da wannan abin ai ko ba komai za ka samu idan tafiyar ku ta zo ɗaya da wasu jama'a kai ko a kasuwanci za ka samu kuna jibantan juna kuna son juna kuna taimaka ma juna kuna shawarwari da juna to saboda haka muminai wanda suka yarda da wannan abin da ka yarda da shi sai ka samu kuna ko ku sani ba to yanzu an yi azumi a a America an yi azumi a Nigeria an yi a Chadi an yi a Ghana an yi a Saudi duk kun yi tare dole ku ji kuna son juna dole ku ji kuna son juna shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani inna ma waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun wannan wala'a ce ai masoyinku mai kare ku mai taimaka muku mai baku mai rayar da ku me azurta ku ai Allah ne tabaraka kuma ku kun yadda ku bawan Allah bayin Allah ne shi ke jibantan al'amarin ku manzon Allah sallallahu abin koyin mu ne muminai suna son junansu wannan ginshiki ne babba na tabbatar da wannan manufa ta alwala walbara shi yasa annabi sassana yake cewa ausaku oral iman almuwalatu fillahi walmu'adatu fillahi walhubbu fillahi walbugdu fillahi magana mai tsari magana na gamsarwa magana kaɗan wadda ya kamata ni da kai da mu gaba ɗaya mu fahimta manzo sassan ke cewa ai abin ba wani abu ne da yawa ai ana gina wato imaninka zai ginu ne ya ginu sosai a kan wato ainihin wannan al'amari na walawal bara za ka so ne don allah za ka ne don allah za ka jibanta ne don Allah za ka taimaka ne don Allah za ka kuma kine ne don Allah waɗansu ba su gane ba hatta tsakanin musulmai akwai abin da ba za ka wa musulmi ba don wannan abin ba don Allah ba ne duk da shi musulmi ne da misali kana iya samun musulmi yana shan giya musulmi ne musulmi ne babu yadda za ka yi wannan giyan nasa ya aikata babban kaba'iri Allah kaɗai ya sani da zai da shi idan bai tuwo ba amma musulmi ne to ba za ka taimaka mashi wajen shan giya ba ba za ka taimaka mashi ba za ka iya samun musulmi wanda yake zina musulmi ne Allah kaɗai sai da zai da shi idan bai tuwo ba amma ba za ka taimaka mashi wajen zina ba haka dan wanda ya ce zai bauta wa gunki ba za ka taimaka mashi wajen bauta gunki ba domin kai ba ka yarda da wannan ba Allah bai yarda da wannan ba to shi sa ya kamata musulmi ya nutsu ya gane aka ce akwai wasu haƙoƙa na musulmi a kanka saboda irin abin da kuke da shi na tare ba wani abu mamaki ba ne ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa kuma awliya in istahabbu al-kufra iman Allah ta'ala ya kudu musulmai masu imani ce ya ku masu imani kada ku iyayenku da 'yan uwanku abokai na taimako na kus da kus na ka tsaya duk abin suka yi zaka yi abin suka bari zaka bari bayan kuma ya saba ma Allah baraka wa ta'ala Allah ta'ala ce a haka duk wanda koyi haka to ya koma cikin su shi yasa 'yan uwa masu girma a wannan wannan maudu'i na wala bara yana da kyau kwarai da gaske mutum ya samu nutsuwa mai kyau da kuma kyakkyawa na fahimta a kayi domin kamar yadda na ambata tun farkon tafiya mutane ba sa ma abin fahimta wasu abin da suke ɗauka da kaci alwala walbara to wannan su ne za su zo su tirsasa mutane addini za su zo su kashe jama'a za su zo su yi kaza a abu ne wanda yake tafiya akan ka'ida akan ka'ida ka'idan nan ko wanda Allah ta baraka wata ala ya shimfiɗa wannan ka'idar baya da alaƙa da gari ko da jini ko da sanayya a ya kece ko'ina ya haɗe duk wanda suka ce la ilaha illallah muhammad rasulullah shi sa allah ta'ala ke cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da fa allafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana a cikin ali allah ta'ala ce ku haɗe ku abu guda ne masu faɗin la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ku taru a waje guda ba sai an baro an yi hijira kowa ya zo waje ya zo saudiya ba ko ya zo najeriya ba ko ya je ghana ba a duk inda kuke tafiyar guda ce duk inda kuke in an kira sallah ku yi sallah duk inda kuke in an ce an gautar ramadan ku yi azumi duk inda kuke ku ba da zakka duk inda kuke in kuna da iko ku taho maka ku yi aikin haji kar ku rarraba kar a kira sallah ka ce a kai ba za ka yi kar a ce an ga wata ka ce a kai ba za ka yi ba ana nufin ne sai kun zo gari guda kun zo kun taro wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum ada ku tuna irin ni'imar da Allah ta'ala ya muku da kuna nan makiya da gabanin musulunci yarabawa faɗa suke wannan ya danna wannan wannan ya danna wancan fa'allafa bai na ƙulubikum sai gashi saboda jibantan juna da san juna da taimakawa juna da karantarwa addinin musulunci sai gashi an zama abu guda fasbatun bi ni'imati ya kwana sai gashi an zama yan uwa an zama yan uwa da dan chadi da dan america da dan uganda da dan saudiya da dan nigeria da dan benin da dan togo da dan pakistan duka an zama abu guda ba ganin wannan aikin haji duk an zo an duk ana abu guda kowa yana ambata abu guda kowa yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda ya mata laka wal mulku duk kowa yana faɗin wannan da baki da fari da ja da dogo da gajere fa allafa baina qulubi fa hasbatun bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum da kuna nan a gefen fada wuta sai Allah ta'ala ya tsamo ku da kalima ta la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi sai kuka zama to uwa Allah ta'ala ya ce haka nan yake bayyana mana ayoyinsa domin mu samu shirya yan uwa masu girma wannan bayani na alwala walbara ba abu ne wadda a lokaci ɗaya za a iya gama shi ba abu ne wadda yake da bayanai ɗaya bayan ɗaya da haƙoƙa na duk wanda ya faɗi wannan kalma ta la'ila ha'ilala domin ita ce take bambanta tsakanin wane da wane a musulunci wannan kalma da kake gani ita ce kalma tallin tal wadda da ita wane ya faɗa nan wane ya faɗa ba tare da wai kyama ko ƙiyayya ba a'a illa tafiyar haka ta gado tana da shari'anta sai ka bi kamar yadda can baya ce in kai dan Najeriya ne Najeriya za ta baka passport amma za ta ba dan chadi ba tana gaba da shi ne a'a tana kiyaya da shi ne a'a tana so ta yake shi ne a'a tana domin bai da haka hakanan kai a ka na musulmi akwai wasu abubuwa wanda yake ka ne ka ne ka san su ka ne ka ɗabbaka su ka ne kuma ka yi ma'amala da su wannan shine hakikanin alwala wal bara ko ba tare da cewa wai ko kana neman wani dole sai yadda ba ai kai ba dole sai ya yadda da kai ba ko ba gane ba ba dole ba ne ba dole ba ne kai ma kuma ba dole ba ne kai kuma ka bar naka ka ce kana neman sa, shi sa mutane suke samun matsala wajen fahimtar wannan ka'idodi wadda Allah baraka wadda Allah shi da kansa ya shimfiɗa su shi da kansa shi faɗa wayan ƙa'idu na alwala walbara to babu shakka idan muka dinga bibiyan bayanan da malamai magabata suka yi to za mu zo mu iske cewa wannan alwala walbara shi ke iya ba mu daman mu zauna a ko'ina ba tare da mun tsangwama ba ba tare da an tsangwame ba ba tare da mun shiga haƙƙin wani ba ba tare da kuma mu an shiga haƙƙinmu ba saboda me saboda komai yana nan an zuba shi a ƙasa kowa ya san nasa ni na san nawa kai ka san naka na kiyaye naka dole na kai ma ka kiyaye nawa zamantakewa na iya haɗa musulmi da wadda ba musulmi ba tuni an yi haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zauna a makka farkon da awarsa ba musulmai bane mutanen makka hasali ma an yi lokacin da musulmin da ke makka kaɗan ne bai hana musuluncinsu ba musulmai ne ya yi lokacin da kuma ya hijira ya je madina akwai yahudawa akwai nasara akwai wa'adda bautan gumaka suke duka ya zauna tare da su amma kowa yana da nasa ka'ido kowa na nasu aibi wannan shine abin da ya kamata kullum musulmi ya dinga ganewa da Allah tabaraka ta'ala ce lakum dinukum waliyadin kaga a ka'ida ta wala bara ba za ka ce wai dan a zauna lafiya kai sai ka je ka bautawa abinda wa'anda ba musulmai suna bauta suke bauta ba a'a kuma kai ba za ka ce wai dole su zo su bauta ma Allah ba a'a to yanzu ka dauko wanda ba musulmi ba a ce kai ne shugaba da ƙarfi ka ɗauko shi kaga farko addinin musulunci bai sa ka ba to misali ɗauko shi ka kawo shi masallaci ka yi ɗaula dole ka ce tsaya a sau ko ya yi ruku'i ko ya yi sujira ko ya yi tahiya ko ya yi sallama Allah ba zai karba ba saboda me saboda shi bai gamsuwa ana magana ne da wanda ya gamsu shi sa shi kuma musulmi shi ma ba za ka ɗauko shi ka tirsasa shi ka ce dole sai ya ji ya yi bautan na waɗansu ba a ka takura mushi ka shiga haƙƙinsa ka bar shi ya yi abin da ya fahimta na addini kai ma kai naka wanda ka fahimta na addini shi yasa annabi muhammad sallallahu ya zauna lafiya a garin makka gwargwadon hali na rashin tsangwamansu sai dai su tsangwame shi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ya sanya mu cikin wanda suke fahimtar wannan maudu'i musamman da kuma sauran maudu'i na musulunci insha Allah sai saduwa na gaba in Allah ya kai mu za mu dora akai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد